ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه او اشرنا لله ga watan takwas watan sha'ban hijiran annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama dubu daya da dari hudu da arba'in da bakwai Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙon ya mana dace da muwafaka na duniya da lahira don aikin sunayensa. Alaikun

haka ce ya isa haka ce ya isa to biyan nan ya ishe ku kaya na ishe mu kaya to shi kenan ku dauka yanzu dai almas'alatu thalithatu ashar mas'alan mu ta wajen goma sha takwas na ce sha tara a ƙarfi da larace ne a tsamina sha sha takwas ke ilam anna marra ma rajulan kada sabata alaihi duk wanda ije fi wani mutumin da dama ya yi zina sabikan sai zai fi shi da zina kawai mura'atar ko ta mace kada sabata alaihi zina sabikan bi bayyana ce zinan ta tabbata a kanta ko a kansa da ya gabata ta hanyar shehu au ikirarin ko ta hanyar ikirari sai yanzu mutum ya sace ce masa wani ya ce masa ya yi zina ko ya ce masa ta yi zina da wannan mutum falahar tarihi wanda ai ba miya ce ba ta ga wata wasifa idan mutum ya yi laifi kaya, to fara ya shi ta rushe duk inda ya taso ana abin tsasa to kowa zai ci gaba da kallon shi da wannan abu idan mutum ya taɓa a shi kenan ɓarawo yake ya tuba to wannan Allah ne ya san ya tuba Ya can a wurin Allah ne Allah ya yadda da shi idan Allah ya yarda da shi kuma a hankali a hankali za a gane wayar jama'a in ka ake gudun ke laifi laifin nan kai shi da gangan kada an ce kai laifi za a manta ba za a duba kila ko lura ne ko menene ne ko kuskure ko gafala kana iya gane laifin gafala amma laifin ganganci shi da bin yake wannan laifin da aka maka da gangan aka maka na shi ne za ka gane shi ku wanda ta bai maka irin wannan laifi na ganganci da gangan to fa daga nan har ya mutu ba za ka fita shi ba ya fi wata ya fi masu a duniya da lahira ba ka fasa Allah ya kama shi da wani abun nan ta riga ta ya fi masu amma tana riga da shi ba ka gani ba tsakanin wannan ma a koli ne da kan sama ne annabi tsakaninsa da wa? ya tuba ya musulunta ce kai ne shi yake ni sai ka kashe hamza da amin yadda aka sa kashe babba kai ga shi, ga shi, ga shi, ya hada fuska ce ta shi nan daga yanzu ka kai dan fashi ganin ka kuma haka to ai haka ne kana magana da mai zuciya in kai baka da zuciya to wanda ka da shi da zuciya saboda ya yafe masa amma in yi buɗe ido ya gan shi hankali na tashi to saboda ba la mutum to a ce ma an ce to wannan mutum ya kuce ta hanyar ta hanyar zamba cikin aminci ya raba ya raba ya yi kwanto ya yi haka ya kunduma ma abin da zai kunduma maka makamanta shi hmm? sai da ce ka yafe masa ka dawo da hulɗa da shi duk zai yi ka yafe za ka da shi ɗaya dariya ya da ka yawa ya a kana kama shi kana kama shi yana amma yana nan kana kallon shi tun da ba ba tabbas ya ƙara da dama yara suna tsammani in abu ya guda ya wuce nan amma yara ƙanana ba matasa shi za ka yi hankali da ka kula mutum abu da gaggar ta hanyar mugunta kuma Allah ya buɗe abu ka ya gano wannan abu da gangan kai masa shi da sanin ka ka to ka gama zuwa wani ko da baka da abun nan ba ba maganar zai kama ka da wannan ko ke zai rama duk babba ba zai rama ka abin da na shi masa ba ba maganar rama amma kana da shi Ko haka don haka da mutum eh, misali ce wannan wanda idan mutum ya yi na kuma shi ke nan da rayuwarsa sai dai ne yadda Allah ka ci gaba da neman yardan Allah cire kansa a cikin mutane masu daga kai ya ci gaba da bautan Allah Allah Allah ne Allah zai karbe shi ya kama ka fassara shi kenan za a maimaita ya ilam anna marra ma rajulan قد ثبت عليه الزنا سابقا أو امرأة wanda ije fi eh, wani mutumin da ya taba zina sai ya sake jifa kaga na biyu ke ko na gaba awon ra'a ko mace da sabata alai har zina sabikan wannan zinan da ta gabatar ne ake magana ta tabbata ne bi bayyinati au ikrari wannan duka babu ne sanan wannan wanda ije ita su fala hadda alaihi wannan shi ne na tsanan na girman mutum ya saba wa Allah li'annahu sadiqun saboda gaskiya ya faɗi wa li'anna kisan al-maqafufi ko kasanguwan wanda aka yi wa kafafi a da zalabin zina da a ce da ne ba bai kwayi ba kaga da an ɗauki mataki to amma zubin mutuncin ya zubi an riga an kama shi ya riga ya faɗi ya yi saboda karon daga nan mutuncinsa ya gama zubewa kai da sauran wani mutuncin ba? wa yadullu li hadha al-mafhum al-mukhalaf ana samun hujja wani ana yin hujja ah, wato mafahumin mukhalaf ya dullu li hada mafahumin mukhalaf yana nuna wannan fi qawlihi na yarmuna almuhsanat wa'inda suke jifan mata katangaggu kaga wanda ba katangaggu ba kaga ba komai wa'innan to ba dan aka yi kira mata ta kuma zaba na ciki mazaje ka kan gabu mutai jefe su da fita ko da luwadi al'ayar وهو يدل بمفهومه yana nuna mana ta mafahominsa anna marrama gaira muhsanati wanda ijefi ba muhsana ba la hadda alaiki? babu haddi akan نذير وهو كذلك kadhalika سبحان الله subhanallah سيدنا sai dai nan akwai wani abu dan kamar shiraka ce ba komai ba sai ta zo sai ta sai ta sa ya san mutum ba a mutum daga rayuwar yara idan kan ya kawo karan mansa ka yi wa wan kwata kila ma a yi sa aka doke shi sai koma gefe ya dinga masa baro hmm? to ga ai bai kamata ba ina fita waje za su zai sai sake mamace shi sai sake so ba shi nan ya sake gobara shi kai ne shi ne dole ai kabo nan kananan yantaran za ka gano shari'a za ka gano halayyar kananan can an ce zalin sai ke zan yi zai kawo fara sai ka yi masa hukunci ka ce da kyau za ka aka masa hukunci sai koma gefe wallo wani ma ba baki da shi da yace a shi ne, in ka tsara sai na ka ko kuma idan shi kin hararar shi shi wani na so ina ma shi kuma yana yana hararar shi ko yi masa mummunan kallo mai fara wayo shi nan yanzu ma zai da duka ne to kaga shi ma wannan ɗan ƙaramin sai a ɗauki mataki a kai to kaga wancan haka ce ya yi kasafi ba a yi masa komai ba kaga zai zama wata hanya duk mutumin da aka tabbata mashi da zina kuma a ci gaba da cin sa. ko ko wancan a haka kuma ya yi da wani shi ko wani abu ya taso sai a ce masa kaza sai mai baka nan ba ba kan wannan shi ma domin in ba haka ba kuma za a ce masa rubutu za ta yi masa rubutun da an gano ba a masa komai to shi ne ke cewa wa huwa kadhalika walakinahu yalzamu ta'ziru eh shi ma shi wanda ya kadafin na biyu Kada wanda ya kadafi ko dole ya masa ladabi tunda dai ya masa kadafi sai aka ce babu komai tun da bai da mutunci ma aka yi masa karafi ba shi kenan ba an kaga kamar wata dama aka ba shi duk ga wanda ya masa karfi gobe ma ya tsara ya samu wani ma yi masa haka da wancan ya shiga wani hali tun ba sa bai zai yi dan ba yi ba ne masa karfi ba to saboda haka sai aka ce to amma tun da dai babu kafafi ba za maka hadi ba amma za a maka da dai Eh, shi yanzu alƙali zai masa ba kai ne ba zai masa hukuncin da ya dace da irinsa in ba sa ba ina yin hajji. yin haddi yi yawa ina yin haddi tun da bai da iya kashi eh, tarihi sai abin da ake ganin haka zai maganin masu irin wannan mutu. to sai yi to shi nan alƙali zai masa tafiri sai a batta nan sunan ta tafiri li'annahu qaramahu bi fahishati saboda ya jefe shi da albasa walam yasbika bai tabbatar da ita ba wala yutraku irdu man sabata alaihi zina ba za a bar mutuncin wanda ya tabbata yayi zina ba sabiqan ba a ce yanzu mutunci sa ya halatta a ce masa shi bi kulli man sha'a an yarniyahu bizina duk wanda yake son ya ce masa shi, sai zai ce masa shi ba abin da za a yi a dona rabi ati sai an masa ukuba mai gargadi hukuma ma ba karama ba hukumar da za ta gargaɗe shi da ire-irensa gobe ba za su karama. ka ganin hatta irin abun da za a yi masa sai an kalli ya nasa me zai fi cikin masa mutunci eh, wani yana nan dan kasar zage shi sai yi dariya da gida ai kun ka je ma alƙalin gaban da ke min ya zage ni kawai na tawo abuna a ga wannan ba a zagin sa zai wancan ba kowa da irin abun da zai ba shi haushi دي ابو دري باني او شي شي ما كاو شي فوزو دكا دزا اي ما فا او بارا دي ار كما ترى ومثلك حلت تافي اتا عشر اعلم نما دي كتن ان الانسان اذا كان مشركا وزنا fi shirki idan mutum mushriki ne to malam kafin ya musulunta sai ya yi zina a lokacin da yake shirka na majusiyar ko ba majuse ne majusanci addini ne na farisawa na bautan wuta suna da irin ka'idojinsu da waye da waye ɗinsu to ba majuse ne wana kaha ummahu ya auri maman shi da su majusawa na auren mamanninsu mutum na auren yarsa ai kuna <laughs> yanzu ai majusancin ana yin sa gefe gefe abin da muke da ne yanzu bala'in da muke ciki kenan ko da ka yi kwana ba za a bar yaro kwana a ɗakin mamanci in ba san abin da suke ba suna zaune wasu suka tambaya tambayar da take min ma a hukunci take tambaya an zo an same ta an tambaye ta mutum ne mace ce ta yi mata ciki yanzu ya za a yi a zubar da cikin bai fi kwana ɗari da ashirin ɗin nan ba arba'in arba'in arba'in bai kai haka ba a zubar da cikin kaga tambaya aka yi min har ana bani ta amsa ko wanda ke bani a ne yana fara kar da ni kafin manta bata fa bai fa ba fa a halitta shi ba ko bai zama yana da cikakken halitta ba a zuban da cikin da shi uwarsa ce saboda ka daji kunya saboda saboda saboda da mata ba ne ba ana zan ya saka sun sani kawai eh, mun da na sani kawai wannan duk aje a gefen sallah ya a kashe ura kashe ɗan shi ne kawai wanda za yi musu a ce ba ana tambaya nan da kuɗin da nan ba ga abin da ake tambaya na cikin ne ake magana ban da shi ya halatta ko bai halatta wani ce to shi ba ba sani ni ga asalin hukuncin zina to irin wannan kuma ƙarshen ta za ka samu ashe wannan muskilan ba don wannan ta bayyana ba ma ba kaga ba za a yi tambayar ba ba sa wanda ke gudanawa wa ya dinga fasadi ta kanwa ko kanin ya dinga fasadi ta yan aure ne ba a shaurawa tafiya an ta tafiya wa fasa da ba ya san abin da za a yi wannan kuma ya kullum ƙara haƙaƙa ike ƙara faɗa kafin riyan nan ƙara haɓaka take shi yasa ana jin wata magana ba ku gani bai don mutum in aka so ana maganan gado a askari ki tambaya ki tambaya mutum ne wannan yasa ce kan wasa ce to da idan za ta gaji shi kai kan wasa ya za a yi haka shaka sai zai sai ya kai gadon da su duka da za a yi ai haka ta mutum ne a ruwarsu kaga wancan maganar da aka tambayar da kami in ka haifar mace ne ne zai faru ba abin da faru nan ba sai dai ba ɗaura malam kwa matsalan da ke cikin mun ba a sa ido ne saboda hawa mutum bai sa ido a kan ƴaƴan shi bai sa ido a kan matar shi me ake yi me ake ba a sa amma ne ake lafiya lafiya ballantana ya ce ɗan kullum zai zai rubu da gudu da shi ka ai ta mata rubu da gudu da shi ka yi wane ne ta mene ne ɗinka abubuwan da ke ba Allah ne sauki mata suna so su faɗi to abu ne ba dama kai magana kana da shi in ba haka ba to ta ce maka da shi nan take to saboda haka nan shi ne wannan da tsawon tsaya a nan ɗauka nan kawo majusiyar majusi ina auren washi wala ta mahu a wadda da shahu. matsalan fi hali kaunihi majusiyan a wancan lokacin ina ba majusi to sai zai masu to wannan a ya ce masa matsalaci sun ma aslama ba da zalika Fara faramahu ahadun bizina ran nan wani jefe shi da zina rigin rigin magana sai kotu ba da islamihi salafu salafu halafi wannan yana da halaye guda uku al'ula an ya kona lahu ya manzana fi ayyami shirki ya mazinaci a lokacin shirkansu to a cikin sabbin sana da kallon fi ayyami shirki auya man nakaha ummahu masalan fi ayyamihi majusiyar kaga ya faɗi abin da aka yi ko وهذه وهذه السورة لا حد فيها أو أنها سورة بابها جاءت في لأن صاحبها ضمن إذا أخبر بها يا فدي أبو الديك أخويني والإسلام يجب ما قبله مثلا في نارو قضاء أبو الديك أخوش أخوش قومي ينربي دليك to sai dai shi ma wannan sai ya zama irin na wancan menene tun da ya bata shi sai da ya masa ta'aziyyi don bai kamata ba a kyale wannan magana kowa ya zo ya faɗi kowa ya zo ya faɗi don a cikin akwai na ƙasa bayan Allah ya gafarta masa asaniyatu na biyu an ya kula. lahu ya ce masa ya manzana ba da islamihi a gona sabo ne أو نكه أمه بعد إسلامه ننفع عليه الحد وزائب فحدي قولا واحدا كما لا يخفى الثالث نأكو أن يقول له يا ذاني ولم يتعرض لكون ذلك قبل إسلامه أو بعده bai gabatar da kafin musulunci ne abin da ya aukun ya auku ko bayan musulunci ne cikin fassarahu bi annahu arada annahu zana in ya fassara maganan a matsayin yayi zina ne ina nufin yayi zina ba da islamihi shi kenan ko ga magana guda da fa alaihi zandu wa in ƙala aradtu bi zalika zinahu ina nufin zinanta ine fi zamani shirki fa hal yuqbalu minhu a karba ko za a ce mutumin nan wasu ake so yi saboda haka nan za a ce masa a karba ko za minhu a tafsir wa yasqutu anhu al-hadd in kan karba kira aw la yuqbalu zalika minhu ويقام عليه الهد نن nan على من malamai suka kai اختلف العلماء في ذلك وممن قال بأنه يهد ما يتيزا أي متهدي ولا يلتفت إلى تفسيره بأقل تفسير ذلك مالك وأصحابه رحمهم الله wace wannan mutum ba a fa kawai a masa haddi mutumin da ya zaya musulunta kawai za ka baka masa mutunci sannan ka wasu ka ce ka ba a masa haddi kawai wasarraha bil khirafi min al hanabilati وقال ابن قدامة في المغني هو فاني كيسو يا فدي نقدا في المغني لا حد عليه باب حد اكن وانت ايكا كنا كين ثم ذهب وخالف في ذلك الخلقي سبكي شعر في شرحه لقول الخرقي يعني آه، قول الخرقي ومن اضاف man man kana mushrikan wanda ije shi mushriki da mushriki ne wa qala aratu annahu kana wa huwa wa huwa mushriku lam ila qawli ko kallon shi ma ba za a yi ba kawai a ajiye shi da za a yi haddi a masa haddi wa haddul qarifi da talabal maqabuf haddin kuma maqabufa a haddin wanda ya kasafi idan wanda aka jefa yana yi haskata in bai nema ba ya kyale shi ta Allah shi kenan baka zalika man kana abdan haka bawa irin ka sannan ganin za a haƙura